sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka FBI ta ce ba ta ɗebe ta'addanci a zaman dalilin mummunan harin da aka kai a tashar jirgin sama da ke birnin Fort Lauderdale da ke jihar Florida jiya Juma'a ba. Jami'in hukumar ta FBI George Piro ya faɗa wani taro da manema labarai cikin dare ɗazu kenan a nan Amurka cewa hukumar tana bincike duk wata kafa ciki har da ta'addanci a zaman hujjar kai wannan hari. jaman tsaro waɗanda suke rike da wadda ake tuhuman sun ce sunansa esteban santiago dan shekaru 26 da haihuwa wadda ya sauka tashar daga alaska jiya juma'a an hakikance ya bude wuta a tashar ya kashe mutane biyar ya jikkata wasu takwas kamin a kama shi jami'in na fbi ya ce maharin yana ɗauke da bindiga irin ta hannu mai ƙuri'a sarrafa kanta an gano cewa mutum ɗaya da ake zargin da kai hari a tashan tsohon soja ne a rundunar tsaron ƙasa da ake kira national guard a sansaninta da ke puerto rico a bara a ƙashin kansa ya je asibiti ya nemi a auna hankalinsa bayan da ya ce yana jin ana gaya masa ko ba shi shawarwari ciki har da shiga kungiyar isis santiago sojan amurka ne a iraki na tsawon watanni goma daga shekara ta 2010 zuwa 2011 daga bisani ya shiga rundunar tsaro ƙasa da ake alaska jihar da tafi kowace girma a nan amurka kuma wacce take can da nesa ya yaki a rundunar daga shekara ta 2014 zuwa watan agustan bara shugaban rasha vladimir putin ya ƙudiri aniyar gurgunta zaben amurka da aka yi ba da jimawa nan ba cikin watan nuwamba ya kuma muzanta tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton a wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba daga bisani ya tsaye da shawarar taimakawa donald trump kamar yadda aka gani a bayanan sirri da hukumomin leƙen asirin amurka suka fitar jiya juma'a Hakanan mun ayyana cewa shugaba Putin da gwamnatin Rasha sun fi son shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump. Rahoton ya ci gaba da cewa Putin da gwamnatin Rasha sun yi kokarin su taimakawa shugaban Amurka mai jiran gado ta inda duk suka samu damar yin haka. manyan hukumomin leƙen asiri na amurka uku ne suka, suka saki rahoton sa'o'i bayan da shugabannin hukumomin suka yi bayanin sirri ga shugaban na amurka mai jiran gado donald trump a birnin new york shugaban amurka mai barin gado barack obama wadda ya ba da umarni a gudanar da binciken ranar alhamis ne aka yi masa bayani kan sakamakon wannan bincike a cikin rahoto da duka hukumomin cia da fbi suka ce suna da cikakken kwarin gwiwa kan sakamakon binciken da suka gudanar hukumar ta uku mai leƙen asiri ta na'urori da ake kira nsa ta ce ta goyi bayan matsayar takwarorin ta biyu amma ƙwarin gwiwar ta kan sakamakon binciken bai kai matsayar da ta takwarorin nata guda biyu suka bayyana ba trump ya kira bayanai da aka gabatar masa a zaman mai ma'ana amma a cikin wata sanarwa da ya fitar daga bisani ya ce duk wani kokari da rasha ko wasu kasashe suka yi na yin katsalandan cikin zaben na amurka daga karshe kokarin su bashi da wani tasiri kan sakamakon kan makoma ko sakamakon zaben da aka yi cikin watan nuwamban bara jiya jima'a hukumance wakilan majalisun dokokin amurka suka wato ƙida ƙuri'un wakilan zaben shugaban ƙasa da a turanci ake kira electoral college wadda ya tabbatar da donald trump a zaman shugaban amurka na 45 ƙidaya waɗannan ƙuri'u ne mataki na ƙarshe na halarta sakamakon zaɓen na amurka da aka yi ranar 8 ga watan nuwamba shekara ta 2016 hakkin mataimakin shugaban amurka ne ya tabbatar da ƙidaya waɗannan kuri'u wadda hakan yake nufin cewa mataimakin shugaban amurka mai barin gado joe biden ya jagoranci ko kuma shi ya jagoranci zaman haɗin gwiwa na majalisun biyu da aka jiya lokacin da ake kida ƙuri'un wakilai daga jam'i daga majalisar wakilai sun kalubalanci sakamakon zaɓe daga ƙalla jihohi goma saboda an samu ƙorafi ƙorafin cewa an danne wasu yancin yin zaɓe da kuma zargin cewa rashi ta yi amfani da kafofin sada zumunta wajen karkata sakamakon wannan zaɓe dokokin ƙasa sun buƙaci cewa idan wakilai daga majalisar wakilai suka kalubalanci sakamakon zaɓe ana buƙatar ɗan majalisar dattawa ɗaya goyi bayan matakin kamun a yi muhawara a kai amma a jiya duk lokacin da 'yan majalisar wakilai suka kalubalanci sakamakon zaɓe sai ta kwarorin su daga majalisar dattijai su yi shiru saboda haka sai mataimakin shugaban na amurka joe badin ya ayyana cewa ba za a yi muhawara ba a ƙarshe lokacin da ƙidayar ƙuri'un 'yar majalisar wakilai maxine waters bakar fata 'yar democrat mai wakiltar jihar california ta roƙi aƙalla sanata ɗaya ya tashi goyi bayan ƙalubale da ta yi a martani sanatoci 'yan republic suka yi ta ihu na rashin amincewa hakanan masu zanga-zanga sun halarci zaman a ɓangaren da baƙi suke zama an kori da dama daga cikinsu saboda halayyarsu na hana gudanar da aikin majalisa da ƙarshe ƙuri'un wakilan zaɓen shugaban ƙasan ya nuna donald trump ya samu ƙuri'u 304 hillary clinton ta jam'iyyar democrat ta samu ƙuri'u mai da 27 wakilan zaɓen shugaban ƙasa bakwai sun kada ƙuri'unsu domin nuna rashin amincewa ga wasu 'yan takara daban mataimakin shugaban amurka joe biden ya ayyana donald trump a zaman wadda ya lashe zaben bayan da aka ƙida ƙuri'un An jima kaɗan ne ake sa ran shugabannin Afirka za su hallara a birnin na ƙasar Ghana don su halarci bikin rantsuwar kama aiki na sabon shugaban ƙasar Nana Akufo Ado da zai karɓi ragama daga shugaba mai barin gado John da ramani Mahama. bayan wannan rantsuwar shugabannin karkashin jagorancin da ecowas ta dora shugaban najeriya muhammadu buhari za su yi zama don daukar matakin warware takaddamar shugabancin gambia inda shugaba ya jamme ya ki amincewa da ya sauka daga mulki bayan adama baro ya lashe wannan zaɓe. matakin da shugabannin ka iya ɗauka zai iya kaiwa ga matakin ƙarfin soja kamar yadda tun farko ƙungiyar ra tattalin afirka ta yamma wato ecowas ta nuna alama ya jamme dai ya yi watsi da barazanar ta ecowas da nuna hakan tamkar ƙaddamar da yaƙi ne akan gambiya ga ƙarin bayani da kakakin fadar shugaban najeriya malam garba shehu ya tattauna da yi da adamu nasiru adamu elikaya lallai za a tattauna su kasashe da suke da hannu akan wannan magana yayin da suka gama bikin lantsuwa ta sabon shugaban ghana ana sa rai za su tattauna akan matakin da suke ganin za a bi don warware wannan matsala da ta taso a kasar gambia kwanakin baya shi shugaba buhari ya je can birnin banjul da wasu shugabannin afirka a wannan ya nuna wannan tattaunawar ta gaza cimma nasara kenan a wannan mataki na farko kenan da aka fara yi kar ka manta cewa bayan wannan ziyara shi a matsayinsa wanda kungiyar haɗin kan yammacin afirka wato ecowas ta dora wannan warware wannan matsala shugaban Muhammadu Buhari ya tura ministan sa na harkokin kasar waje ya haɗu da abokin aikinsa na Ghana wanda yake shine kamar mataimaki kuma so wasu shugabanni na ministoci na nan yammacin Afirka suka kafa kwamiti na musamman don aje a fara gini tun daga ƙasa amma fara gano matsaloli da ke tsakanin shugabannin guda biyu. a kuma fahimci ya za a yi a daidaita a tsakaninsu kafin su manyan shugabannin su zauna saboda haka fatanmu mu shine watakila suka samu yanke shawara za su ce ga yadda za a yi aure tun da lokaci kusan korewa ke ta yi a gaida nasiru a faransa ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a yana nuna cewa shugabar jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ko masu zafar kishin ƙasa marin le ta fara bayyana inda za ta fi ba da ƙarfi manufofin harkokin waje idan ta samu nasara a zaben ƙasar waɗanda za su hada da hada ƙarfi da hukumomi a washington da moscow su yaƙi matsanancin ra'ayin addinin islama da kuma bullo da sabuwar dangantaka ko manufofin bullo dangantaka da ƙungiyar tarayyar turai za ta kuma zurfafa dangantakar ƙasar da ƙasashen afirka renon faransa a wata hira da manema labarai masu magana da harshen turanci a paris kan batutuwa da dama lifen ta kare guguwar canji da take kadawa a turai da amurka wacce ta tunkuɗe sanannun 'yan siyasa wannan ra'ayi na canji yana daidai da irin manufofin jam'iyyar ta national front party ko nfp a takaice hakanan ta taɓo siyasar cikin gida ma wato cikin gida waɗanda suka hada da sukar da ta yi wa bankunan ƙasar waɗanda suka ƙi bata rance saboda tafiyar da yaƙin neman ta lamari da ta kira abin kunya hakanan ta yi kira da a yi garan bawul ga yawan wakilan majalisar dokokin ƙasar ta wajen rage yawansu. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Muna miƙa bin gaisuwa na wannan fili na abari ya huce zuwa ga 'yan majalisar abari ya huce irin su Sani Idris Ɗanbatta da Abubakar Malami. sai salisu hassan na duniyar kwamfuta tare da kabir bello daɗi sai muhammad gama sani sai ahmad tijani bauchi da ahmad eh ahmad tare da halima aminu sai jamil ibrahim na saudi airlines tare da yakubu kabir a bauchi sai aminu sani daura tare da umar bello na babban bankin najeriya wato central bank sai yusuf aliyu yana tare da muhammad manga kobi na asibitin bayara sai lawal turo first bank nigeria limited tare da hussein ali imam sai kuma masu sauraron mu musa abdullahi yahuza tare da safiyat muhammad sani tare da ashiru m umar sai murtala ibrahim tare da abubakar d waziri sai abubakar kasim da kabiru godowns japanese tare da amina baba suleiman sai sanusi muktar na kamfanin quilt fall limited sai ya haya sani tare da muhammad anas abubakar sai gambo salisu ya'u sai aminu muhammad bike tare da bin hussein almadadi sai abubakar isa dan dago tare da mustapha kanya sai suraj m ayiye tare da zainab nasir muhammad sai kuma gaisuwar sunusi muhammad sani tare da honorable bashir aibo sai awal muhammad da idris abdulaziz sai kuma sanusi b kira tare da anas tukur sai babaji idris da agus durajak sai lawan dahiru tare da shitu ahmed sai gaisuwar misbahul khair s ahmed tare da muhammad ajilanga sai kuma tukur abakar tare da abdulrahman ibrahim sai abdulsalam musa da inusa usman dukanku da fatan kunanan lafiya. thank you Rodríguez. gaba sai gaisuwar masu sauraron filin a bari huce Husainullah Abdullahi dan amarya da abu Lawal na yaya mashi sai Nura Abdu Bello tare da Baba Balarabe sai Amar Abdullahi da Isa Ajasu sai kuma Sa'ad Musa da Salihu Ahmad Imam Abubakar Tataral Polytechnic Bauchi sai Nura MC Ɗorayi a kanan dabu tare da Muhammad Malum. sai umar el umar da abubakar abul khulafa'u ya haya sai ya'u garba ma zakariya tare da nuhu ya'u sai abdul fatah timato da kabiru suleiman haka kuma muna mika bangai suwa zuwa ga jibrin juma da surajo agata gaya sai manu umar da na rasulu urulwan sai muhammad dokaji tare da ahmed sani na ube a bauchi sai abdu malik malik san tare da aliyu m adamu sai kuma abdullahi m gici da aminu b muhammad jada tare da shu'aibu baban bagi sai rabiu dan asabe da aminu usman ɗakin gari sai bara'u idris da rabiu ahmad sai adamu rafa tare da nasiru umar sai ahmad amnas na fata na faɗi sunanka daidai sai yusuf bi abubakar da rilwan ibrahim ust bako tare da ahmed garba sai ɗahiru yusuf sha'aibu da abubakar tanko ahmed sai kuma muttaka ɗalla da abubakar yako tare da ɗalla da abubakar da sambajoji kan dauda sai kuma gaisuwar shafi'u idris musa da kilo aliyu usman sai ibrahim m lawan da muhammad tukur tsabari ringim sai habibi driver tare da salihu muktari sai gaisuwar umar sani da murtala audi gangara sai bash officer tare da umar baboji sai saminu shu'aibu gwarmai tare da alhassan buhari yusuf sai alhaji bala mika da buhari janar janar a kaduna sai sadiq haruna zonal tare da haya kura sai nasiru sadi dutsen amari tare da haya a umar sai ahmad yarima da aminu lawal kerau sai bala dan masanin kwabtara da abdulrahman adam abubakar sai muhammad balarabe tare da sani suleiman s daga da fatan kunanan lafiya. kamar ɗaya da aka je a yau muna tare ne da mawakan da ake kiran su albalabul sisters 'yan ƙasar sudan ko da yake wasu daga cikinsu suna zaune a nan birnin washington dc ne muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga mansi lawal sai muhammad sani muhammad tare da abdullahi baffayo sai aminu abdulkadir gunduwa sai sadiq umar da ya bello dukkan ku da fatan kunanan lafiya ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga masu sauraron mu shugaban majalisa ismail umar bima mai gombawa sai shugaban kungiyar muryar talaka zai da bala kofa sabuwa da fatan kunanan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga basaraken gwauraye wato matthew garba a garin kaduna da fatan kananan lafiya muna gaida yahuza sahabi ɗan daidai sai awal kan giwa tare da masu sauraron mu hassan muhammad ɗan buramna muradun sai sade sa'idu daura da fatan kunanan lafiya muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga shugabar mata hajiya gambo mamman gusau a birnin zazzau da fatan kina na lafiya sai gaisuwar balarabe yusuf babale gajida tare da dama tahiru dan agaji sai gaisuwar hajiya binta kaura tare da dr nasir mai magani birnin kebbi sai kuma dimbin gaisuwa zuwa ga anas hoja shi ma a birnin kebbi da fatan kuna na lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga yusuf binanci tare da mai sauraron mu aliyu muktar umar ɗaya gwauron sai kuma abdul samad kabiru musa tare da wato awal ibrahim sai muhammad dan dattijo tare da habibu ibrahim sai alhaji umar gidado gumi pro na kungiyar murya talaka sai kuma usman adamu alero tare da madassir sani birnin kebbi sai mansur almu da fatan kunanan lafiya dan bangaisuwa zuwa ga hafiz balarabe gusau tare da masu sauraronmu sanin shaga a katsina birnin dukko dukan ku da fatan kunanan lafiya haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga barista dalami alhaji wushishi tare da iyalansa a'i da a'i a mina jihar nejan najeriya sai gaisuwa barista isyaku barau shi ma dai a nan jihar neja da fatan kunanan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu abdulhamid umar sai shamsu raduwan tare da yahaya tanko sai yusuf dabo matage da kamilu ibrahim sai idris baffa tare da muhammad ya'u musa dan janku sai yahaya umar da fatan kuna kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga sabaru jamil muhammad tare da mansur isa sai kamilu hussein tare da awal aminu sai kuma kurma gwanin 'yan mata ina fata na faɗi sunanka daidai abin da ka rubuta kenan da jiki sai bello tudu sakkwato tare da ibrahim abdulhamid da gudidin baba sai gaisuwar muktar aliyu da sadiq mansur balarabe sai halima muhammad tare da aliyu a suleiman sai aliyu m sa'id da tijjani yakubu sai salim salmanu da hujjatullahi umar ungogo tare da uka a ajuba sai hamza sabo dukan ku da fatan kuna na lafiya masu sauraro za mu da sa'aya sai makon gobe idan allah ubangiji ya kai mu kuma kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. fadar white house shugaban amurka ta umarci dukkan jakadun kasar 'yan siyasa su mika takardun barin aiki nan da ashirin ga wannan wata ranar sabon shugaban amurka zai kama aiki wannan ita ce al'adar in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kabi jiya juma inda ya tabbatar da cewa jakadun amurka waɗanda ba 'yan siyasa ba su ne kusan kashe saba'in cikin ɗari na jakadun ƙasar a ƙetare za su ci gaba da aikinsu inda suke amma ya bayyana amma ƙarƙashin wannan umarni shine bayanai da ake bayyana cewa jami'ai masu shirye masu shirye-shiryen karɓar mulki na shugaba mai jiran gado Donald Trump su suka aike da sako ta kafofin diplomasiya suka umarci illahirin 'yan siyasa da aka nada jakadu ƙarƙashin gwamnatin Obama su tabbata sun miƙa takardun barin aiki mataki da jaridar New York Times ta ce ya saba al'ada. kasar jami'an a da 'yan sandan ƙasar jiya juma'a suka ce sun harbe suka kashe mutumin da ake matukar zargi game da mummunan harin da aka kai a wani wurin cin abinci da ke birnin daka a bara jami'an kasar suka ce nurul islam marjan shine ake zargi a zaman kanwa uwar gamin harin da aka kashe mutane ashirin da aka yi garkuwa da su waɗanda galibinsu 'yan ƙasashen waje ne. haka nan mun kawo muku labarin cewa hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta ce bata ɗebe ta'addanci a zaman dalilin mummunan hari da aka kai a tashar jirgin sama da ke birnin fort lauderdale da ke jihar florida jiya juma'a ba to madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya